shigowa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Kamaru, kuma Muhammad Bashir Ladan shi ke jagorantar shirin. Bismillah Bashir. To bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can bamin da Malam Muntari Hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan ƙasar eh, Kamaru tun 1990? Eh, demokradiyya na nawa a nan ƙasar Kamaru. Domin in mun lura tun 1990 lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da karfin sdf a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara to amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa ta wajen zaɓe mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa eh, jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe eh akwai ɗan sanji kam a wajen maganan zaɓe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasan kamar da wahala domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasan kamaru in muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu wato west cameroon da east cameroon 1957 zuwa akwai su KNDP na su Endere da su Fonca da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so mu haɓaka kafin sashen Ingilishi su haɗe da sashen Faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 eh, nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi So, um, Alhaji Muhammadu Jafaru eh, duk yadda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar eh, RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan. Menene ra'ayinka kan wannan tambaya ta A dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru babu dai abin da za mu ce shi dai mu sake gode ma shugaban ƙasa polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afirka dai Kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba. wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi 'yancin addininsa ko da wuta kake bauta mawa. matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka samu na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau kamar na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan ƙasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan eh, ƙungiyar nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum ma'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane kamar ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu eh, allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka To Malam manga baka ga cewan idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba cewan kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kamar babu ci gaba a gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za a iya ce eh amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin Duwala matashi a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za a iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma eh, Duwala suna takura mini wata sa'in har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a ƙasashen mu na Afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a kasar mu ƙasar ta kamurun an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don me sa mun koma baya da mun akwai 'yan siyasa da suke na kula kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita ƙasan cameroon su tafi canada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi spain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu hade wato in suka ba da ra'ayi ba zo a ci masu mutunci ba ko kuma ba zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato mm, fashi ko kuma za masu kamu so malam eh, hamisu muntari to ai wasu 'yan siyasa suka ce sukan ce eh, yau idan demokratiyya ta gurɓance a ƙasar kamaru eh, kuma 'yan adawa da naku alhakin to wada ya za ka amsa musu wannan jam'iyyar adawa suna da yawa ƙasar kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan 'yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa 'yanzu 'yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara a kan 'yan adawa ba wai a aikace yan adawa suka ka gurbancewan ah, demokradiyya a ƙasan kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan wayansu 'yan adawan wanda ba za mu iya ce a fili ba amma da na ba su mukami a cikin gwamnati kagan aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko darekta ko wani abu ka ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne, amma da sunan ɗan adawa ya tashi to muna da irin su da wanda sanin mu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin 'yan adawa gabaki daya a ƙasan kamo. so alhaji muhammadu jafaru sai dai ai 'yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta eh, rashin ci gaban ƙasa da yadda jam'iyyar ku ta fdpc take gudanar da mulki alhali a cikin wato eh, tsari irin na demokradiyya muke kaga su lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wuta lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na eh, ta rdpc take tafiyar da eh, mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan me zaka iya faɗa mana kai ah, wannan kuma tunaninsu ne ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau ba wai don ina cikin kungiya na shi rdpc ba ne zan mara mata baya ɗari bisa ɗari ɗaya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin ƙungiyoyi na adawa ba su da shi su abin da wannan shugaban ƙasan yake yi shi suke so su yi kuma ina yawan faɗa cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya gwamnati da ci gaba da gyara ƙasa ba tare da wa'annan mutanen ƙasan su da kansu sun gyara ƙasa ba yau bi ma'ana zan ɗauki maka misali in ka tafi ƙasa kamar amurka da kamar su ingila da sauran ƙasashe ai ba gwamnati bace take gyara ƙasa ba gwamnati bace gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi wayannan hanyoyin domin su gyara ƙasa su buɗe kamfaninnuka su buɗe masana'anta su ba wa mutane sana'a amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai wannan mu da kanmu mun yi ma kanmu ƙarya wannan shine dalilin abin da isa har yau 'yan adawa ba su iya haɗa kansu sun kayar da wannan gwamnati ba irin siyasa da wada ita ƙungiyarmu na rdpc take yi irin wannan siyasan in su ma suke so su hau su zo su bila'i to ya za a samu canji Da waɗannan bayanai na Muhammadu Jafaru za mu dakata a yau, sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani shiri na musamman kan zaɓen Amurka. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi Nandudu dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.